ina masu son kallon fina-finan fasarar indiya hausa to wannan biliyan taka ce indi kan ka ringa samun fina-finai a cikin sauki ba tare sai ka sha wata wahala ba to wannan biliyan taka wannan biliyan naki ne wannan gurum da muke da su muke sa ɗauro fina-finai wato gurum ne masu zafi wanda muke ba muke sa fina-finai fa kamar bukata da insha Allah ko a ina kake a faɗin duniya nan ga nan mu za mu saka kan skarin ka dauka ka mana magana nan ba je ta wasu da kuma ta telegram za ga link za mu ajiye muku shi a kasan nan sai mutum ya dauka ya mana magana zai iya samun mu domin faɗa mar yadda dokokin tsarin gurɗan mu take domin ya shiga domin ya dinga kallon fina-finansa lafiya lau ba ta lokaci ba 'yan uwa kar ka dinga bawa kanka wahala kar ka dinga bawa kanka wahala in dai kana ra'ayin kallon fina-finai akan lokaci bisa bisa YouTube ba ma ɗauro fina-finai akan lokaci bisa muna ayyuka ce wanda muke ɗauro mutane fina-finan a cikin gurup to shi yasa ba ma samun da da samun dama mu dinga kawo fina-finai akan lokaci a cikin a cikin YouTube ɗinmu amma insha Allah duk mai bukata ga nan kuma ga kuma number ma kan screen ko kuma ka duba nan kasan description zaka taba link din zai domin zai baka number mu ta WhatsApp domin ka samu wannan film a cikin sauki